Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango da biyar haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilo Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Litinin goma sha biyu ga watan Satumba shekara ta 2016 ranar da ake shagulgulan sallar layya a duk faɗin duniya. Muna kuma yi wa al'ummar musulmi barka da sallah ga kanin labarai. 'Yan sanda a Faransa sun tarwatsa wata maƙarƙashiyar kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris. yar takarar shugaban kasa a nan amurka hillary clinton ba za ta yi kamfen yau litinin ko gobe talata ba a jihar california bayan da likitoci suka tabbatar da cewa tana fama da ciwon haƙarƙari ƙasar pakistan ta yi watsi da wani kiran da afghanistan ta yi na neman a batta ta soma gudanar da hidimar cinikayya kai tsaye tsakaninta da india. assalamu alaikum ni ce aisha sule na yaya daga seattle washington ina gaida family yan mamana da babana. Na musu fatan Allah ya sa su sun yi sallah lafiya. To amin abin da muke tafi da shi kenan a shirin namu na yau amma kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum barka da sallah. 'Yan sanda a Faransa sun tarwatsa wata makarkashiyar kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris kwanaki biyu da suka gabata. inda suka kame wani matashi mai shekaru goma sha biyar da ake zarginsa da shirin harin ta'addanci kame yaran da aka yi ranar asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da 'yan sanda suka ce sun kame wasu 'yan mata da ke kokarin kai hari a majami'ar notre dam da wasu wurare jami'ai masu binciken sirri sun zargi yaran da cewa yana shirin kai hari da wuka a wajen wani haduwar jama'a amma jami'an sun ki bayyana sunan garin da yake shirin kai harin labarin kama yaron ya zo ni jim kaɗan bayan da firaminista manuel valls ya ce a jiya lahadi kusan mutane dubu goma sha biyar a faransa ake bin sawunsu saboda ana zargin cewa suna ana cikin juyar musu da tunani zuwa tsatsauran ra'ayi haka kuma wasu 1,350 ana bincikar su daga ciki har da 293 da uku da ake tuhuma suna da alaƙa da wata kungiya ta ta'addanci faransa dai tana cikin dokar ta ɓaci bayan da aka kai mata hare-hare har sau uku cikin shekaran nan ciki har da harin da aka kai da katuwar mota a garin nes wanda ya kashe mutane 86 wanda ya biyo bayan wasu hare-hare biyu da aka kai a shekarar ta gabata da suka hada da ranar goma sha uku ga watan nuwamba a kan gidajen cin abinci da mashayan barasa da kuma wani filin wasa waɗanda a haɗe akalla mutane 130 a cikin suka rasa rayukansu. 'Yar takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar Democrat ta Amurka Hillary Clinton ba za ta kyamfe yau Litinin ko gobe Talata ba a jihar California bayan da likitoci suka tabbatar da cewa tana fama da ciwon haƙarƙari. Kwamitin kyamfen ɗin Hillary Clinton ya ba da sanarwar cewa likitarta ta bincika ta bayan da aka ga tana fama da tari. Likitan mai suna Lisa Badak ta bayar da wannan sanarwar ne a jiya Lahadi bayan da Hillary Clinton ta bar wajen bikin tunawa da harin 11 ga watan Satumba a birnin New York inda ta nemi faduwa sai da aka taimaka mata aka shigar da ita motarta. Marubutanta wato mukarrabanta sun tuka ta zuwa gidan yarta Chelsea domin ta samu ta samu ta huta daga baya kuma an ga Hillary ta fito waje inda aka ga alamun ta samu hutu sosai ta rungumi wata 'yar ƙaramar yarinya a kan titi tana kuma ɗagawa magoya bayan ta hannu a lokacin da ake shirin tafiya cikin mota hillary ta ce na murmure sosai yanzu wannan rana ce mai armashi a nan birnin new york likita badak ta ce hillary mai shekaru 68 da haihuwa ta fuskanci wannan matsalar ne a sakamakon zafin rana da kuma rashin isasshen ruwa a jikinta. har yanzu dai jami'an kamfen ɗinta ba su sanar da cewa ko za a sake waɗansu abubuwan da aka shirya mata na hidimar kamfen ɗinta ba tuni dai abokin hadawarta ta eh, donald trump ya ce hillary ba ta da ƙarfin jiki da za ta iya rike shugabancin amurka wasu magoya bayansa kuma suna ƙoƙarin mayar da rashin lafiyar ta a matsayin wata matsala a kamfen trump mai shekaru saba'in da haihuwa ya fitar da wata wasiƙa daga likitansa a shekarar da ta gabata yana mai cewa shine mutum mafi lafiya da za a za a taɓa zaɓa shugaban ƙasa a tarihin Amurka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Pakistan ta yi watsi da wani kiran da Afghanistan ta yi na neman a batta ta soma guna da hidimar cinikayya ta kai tsaye tsakaninta da India ta hanyar barin ita Afghanistan wacce ba ta da tekuna ta ci gaba da amfani da hanyoyin da suka ratsa cikin Pakistan kamar yadda aka shata a yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Pakistan nan da Afghanistan. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani kafin ziyarar aiki da zai kai New Delhi ya yi barazanar rufe hanyar shigar da kaya ga Pakistan idan har ta ci gaba da hana ƙasarsa damar shiga kasuwannin indiya wadda ake bi ta kan iyakar pakistan a shige su pakistan wadda ita ce ke baiwa afghanistan hanyoyi mafi sauki na fita da shiga da kayayyakin da take kaiwa kasuwannin duniya ta jima tana samar wa afghanistan wannan sauki a dalilin yarjejeniyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta aptta da suka kulla wadda har ila yau ta baiwa pakistan damar yin dangantaka kasuwanci da makwabtanta wato afghanistan ɗin dangantakar afghanistan da abokiyar adawar ta india tana ƙara ci baya abin da ya sa manazarta ke ganin yarda da wannan bukata ta afghanistan zai yi wuya matukar gaske rigima ta kaure a ƙasar turkiya tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a kudu maso gabashin ƙasar bayan da gwamnati ta fitar da sanarwa cewa ta maye gurbin masu wasu zababbun kwamitoci da shugabannin ƙasan hukumomi har 28 a wasu garuruwan kurdawa maye gurbin zababbun jama'an dai ya biyo bayan zargin su da wasu ƙungiyoyin ta'addanci da gwamnati ke yi a cewa ministan harkokin cikin gida na turkiya 24 daga cikin waɗanda aka cire ana zargin su ne da alaƙa da ƙungiyar adawa ta kurɗawa da ake kira pkk yayin da kuma sauran hudun ake zargin su da cewa suna da alaƙa da ƙungiyar magoya bayan gulen mutumin da ake zargi da shirya yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan Yuli wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 270. Daga ƙarshe Amurka ta ce tana nazarin ƙaƙabawa Koriya ta Arewa ƙarin matakan takunkumi na ƙashin kanta bayan da hukumomin ƙasar da ke Fanyon suka yi gwajin makamin nukiliya a karo na biyar kuma mafi girma. da yake magana a tokyo jiya lahadi jakadan amurka na musamman kan batun koriya ta arewa son king ya ce baya ga mataki da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai ɗauka amurka da japan tare da koriya ta kudu za su duba wasu matakai da za su ɗauka na daidai kansu waɗanda za su haɗa haɗa kai su ɗauka akan koriya ta arewa sai dai bai ba da wani ƙarin bayani kan abin da matakan za su ƙunsa ba sai dai koriya ta arewa ta ce zancen ƙaƙaba mata ƙarin takunkumi wani kamar abin dariya ne kuma ta yi alwashin za ta ƙara ƙarfafa shirin nukiliyarta. Rahotanni sun ce Amurka da Koriya ta kudu sun fara aikin neman shaida ko sinadaran da suke fitowa bayan da aka yi gwajin makaman ƙare dangi. Ita ma ƙasar China ta yi magana kan gwajin makaman tana mai cewa ba za su kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a zirin Koriya. Labaran duniya kenan kuka saurara. To Sarfilu bari dai mu gefe yau take sallah duk da yake dai banga alamun kana da niyyar <laughs> abin da niyyar yanka ragon layya ba. Haka ne yau take sallah amma ga muna aiki. Ga muna muna ai an tashi ai to gari ya waye ai an tashi. Haka ne haka ne. Ragon layya sai an tashi ake ake wannan gaskiya ne <laughs> to madalla bari mu gefe kamar yadda muke bayyana yau take sallah saboda haka ga jimai nan da gaishe gaishen sallah daga yan uwa mazauna amurka ma sauraro yau fa take sallah يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلر عيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلر عيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران العيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران العيد دومي يوني ران العيد مي صدقاكم مي كوتا kan hanyar mu zuwa yin mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙanananmu yau ne sallah yau ne aid yau ne ranar murnanmu yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid ya jama'a al'umma bar barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da gaishe-gaishe daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka albarkacin wannan rana ta babbar sallah. يوني سلا يوني عيد تهو مي سلا رعيل يا كو جماعة سيمه فرأة دومي يوني ران رعيل يا كو جماعة سيمه فرأة دومي يوني ران رعيل دومي يوني ران رعيل يوني سلا يوني عيد بركة بركة بركة كو يوني سلا يوني عيد بركة بركة بركة كو duk ku taho Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yara aka ce su ne manyan gobe a saboda haka wannan zaure na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki albarkacin wannan rana ta sallar layya ya yi tattaki zuwa birnin siyatar jihar Washington domin bai wa yara manyan gobe damar miƙa gashe su ta sallah. Assalamu alaikum, ni ce Aisha Sule na yaya daga Seattle, Washington. Ina, gaida hajiyan mazauna da antibilikin sharaɗa da sahaje da fati da muhammad da abba in sharaɗa da kuma family ɗin mamana da babana a kano salamu alaikum to allah ya maimaita mana ko aisha. sha amin assalamu alaikum ni ne umar daga seattle washington ina faman ina gaishe da kowa da yake ina gaishe da hajiyar mazauna da kowa da na sani a can Kano. Na musu fatan Allah ya sa su sami sallah mai sun yi sallah lafiya. To, amin sun amin. yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma ma iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, ba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, ba yara manyan gobe, ba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta, 'yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau. irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe abba yara Allah na nan yan yara manyan gobe yan yara yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau girma idan kun yarda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe kai gyara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai yan yara manyan gobe Saba yara Allah nana, ga yara manyan gobe, saba yara Allah na ga yara manyan gobe. ku bi ma iyaye don kwasan aiki mai kyau ku sadu da inganci don ku sadu da girma mai kyau ku sadu da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so ga yara manyan gobe haka ne Allah kuma ya ji kan Alhaji Adamu dan Maraya To su ma dai manya ba a bar su a baya ba wajen ƙoƙarin da gaishe-gaishen su ta sallah. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Ni ne Alai Suleiman Sabo daga birnin New York. Ina so zan miƙa gaisuwar sallata zuwa ga wato ainihin 'yan uwa da abokan arziki. Da farko dai zuwa ga mai ɗaki na hajiya fauziya alhaji abubakar baba na yagi da 'yan uwanta da iyayenta baki ɗaya na gaida kanwata hajiya hawa sabo da 'ya'yanta baki ɗaya na gaida wato ainihin kanina ya haya sabo da murtala sabo da jamal sabo da dukkan 'yan uwana baki ɗaya gaisuwa zuwa ga za'imul harka ta tijaniya al'imam sheikh alhaji abdulwadud sise allah ka ƙara masa lafiya allah ka bashi wato ainihin hikima da jagorancin da yake wa ɗarikar tijaniya baki ɗaya a ghana na gaida alhaji abdulaziz a na'ibin kintampo da sauran jama'an kintampo baki ɗaya a kano duk yan uwa da abokan arziki kuma ina gaida su ina gaida yahuza kura tare da mai ɗakinsa a alhaji awwal okasiyar na yi maka gaisuwa ta'aziyya na rasuwan wato ainihin mahaifiyarka hajiya kenan Allah yi mata rahama Allah ya sa ta huta da fatar Allah ya kawo zaman lafiya a kasashenmu Allah ka maimaita muna mu gana baɗin badada daga Suleiman Sabo a birnin New York. Assalamu alaikum rahmatullahi. Assalamu alaikum sunana Adam Ahmed a Babu Jiji daga nan jihar North Dakota. da farko ina mika gaisuwan sallah zuwa ga kawuna alhaji ali ahmed da alhaji mamman tela haruna da alhaji muhammadu tuga da alhaji yakubu haruna da alhaji adamu talle dodo da alhaji baba audu sarkin kasuwa duka a takuma ya kuma kawuna alhaji umar sharif abdullah injiniya babangida abdullah mahmud sharif abdullah adamu sharif abdullah saddam sharif abdullah da kuma alhaji shehu umar bashir kasim umar bashir Tufayi umar bashir Suleiman Abba Bashir da matansa Maimuna a Jalingo, shi kuma kawuna Alhaji Sani Galadi Manguroje da kannansa Salisu da Rabiu a Agroje. Ina miƙa gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Yusuf Cancangi, Alhaji Usman Cancangi, Alhaji Musa Cancangi, Alhaji Baba Bashir Cancangi, Alhaji Bello Cancangi da Alhaji Ma'azu na Dabo Cancangi da Alhaji Sa'idu na Dabo Cancangi da Alhaji Jamilu na Dabo Cancangi. Sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Isa Zuntu, Zuntu Motors a kaduna da alhaji sale cindo kwanan cancangi da alhaji muhammadu na dada munadas cancangi da kuma anti wa anti lagos anti maimuna anti aminatu da hajiya addakula sai kuma kai son sallah zuwa ga alhaji abdulmumini umar bashir groje alhaji basiru umar groje alhaji baba umar bashir groje da alhaji baba alake a sai kuma ina ƙara mika gaisuwan sallah na zuwa ga alhaji baba ɗanjukun a kwanan cancangi da kuma alhaji aminu da kuma alhaji suleiman legend roll international da kuma alhaji garba bayani da alhaji musa mejo mai kano da kuma alhaji sa'idu duk a jihar kaduna da fatan sun sallah lafiya a ƙarshe kuma na ƙara mika gaison sallah zuwa ga yana alhaji awal ali ahmed da matansa fatima a nan abuja sai kuma gaison sallah zuwa ga abokina alhaji yusuf muhammad da fatan sun sallah lafiya kuma Allah mai mata a ƙarshe na ƙara mika gaison sallah zuwa ga malam bi ali a kwanan cancangi da Bayez Zila da Alhaji Abu Ahmed Cancangi da sauran mutanen garin Takum a Taraba da mutanen garin Ba'isa da mutanen garin Sardauna local government da kuma sauran jama'a mu baki daya da fatan kowa ya sallah lafiya da kuma fatan Allah ya maimaita mana Allah kuma ya ƙara nuna mana baji. Amin sun ma'amma. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke kudu ba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara to yake salisu ne ma yake amma hatsi in ya samu wani ɗan kuka yake kaza rugowa take hatsin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa haka ne a gurin mutane reza ke mai kai baki salele ni gobara ke Kuna shan waɗannan gaishe-gaishen sallah daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. alhamdulillah حمدا kasiran طيبا مباركا فيه وجلاله والسلطان القديم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فجعله كسانها da farko na gaishe da mahaifiya ta hajiya lahaba mai a sabon ta jos da yaya ta hajiya kubra da kanwa ta kulwa da kanwa talatu ina isa da gaisuwa na ga hajiya antilami ina isa da gaisuwa ta ga hajiya ahi matar alhaji uba baban maryam ina gaida surka ta hajiya hafsatu ina gaishe da surki na alhaji baba mai kuɗi da 'yan majalisansa ina gaishe da 'yata halimatu ina gaishe da mamawo matar alhaji isa sa'adu ina gaishe da alhaji isa sa'adu ina gaida yata samira da mijinta muhammad sani ina gaishe da alhaji adamu cushe ina gaishe da alhaji umaru a kawu ina gaishe da malam umaru a layin adabayo street a jos ina gaishe da babaliye ina gaishe da alhaji saka ina gaishe da alhaji musa mai gari ina gaishe da malam tanimu ina gaishe da alhaji isa liye ina gaishe da shehu bello ina gaishe da malam shehu ina gaishe da ɗana kamaluddini ina gaishe da ɗana izil arab ina gaishe da ƙanina hamza ina gaishe da ƙanina ibrahim ina gaishe da ƙanwata kucici ina gaishe da ƙanwata iyami ina gaishe da ƙanwata jari'a ina muku barka da sallah ne naku alhaji baba yaro daga nan newark new jersey ina gaishe da alhaji dan kwari a sallah lafiya to allah ya maimaita mana amin hajiya mun gode salamu alaikum suna na hajiya bilkisu zailani shiba zailani wanda aka fi sani da hajiya um, honorable shiba na kira ne don umma mutane yan uwa da abokan arziki iyayenmu na Zariya da kuma na kaduna gaba ɗaya barka da sallah da farko dai ina ma mai girma mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris fatan allah ubangiji ya sa ya yi sallah lafiya tare da iyalinsa baki ɗaya dallatin zazzau ina maka barka da sallah da iyayenmu na gida da kakanninmu da dukansu dai gaba ɗaya ina gaishe da inna momi binta mero da abu da sauran mutanen gida da ban samu na ambaci sunayen ku ba dangi da yawa allah ubangiji isa kun sallah lafiya da fatan allah ubangiji ya kaddar saduwar mu shekara mai zuwa ya amina ina miki barka da sallah mama uwa ina muku barka da sallah dukan ku baki daya sama'ila da garkuwa el khalil da su awwalu da kuma mutane na Zaria Rural Council Network. Su ma gaba ɗaya ina musu fatan Allah Ubangiji ya sa su yi sallah lafiya ina kuma gode musu da duka dukkan ɗawainiyar da suke yi a social network na WhatsApp na Zaria Rural Network Council Network. Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kawunan mu baki ɗaya mutane da yawa wanda ba zan iya ambatan sunayen ko saboda rashin ƙwararren lokaci. Ina muku fatan alheri su Ibtisam Maryam da duka dai su zinatu <laughs> da wanda ban samu na ambaci sunansu ba aminu kaura kai ma ina maka barka da sallah allah ubangiji ya sa ku yi sallah lafiya su nura na kano da dai duka su umar keti duka dai ina muku barka da sallah sai allah ya kaddara saduwar mu na gode sai an jima in da gudu hadararrahe halima tana a gida in je in mukamat ashe ba wa mata wa kai ashe ba wa mata wa kai oho tunda ba ni ɗaya ba ne bbc kowa yi yake murya amurka kowa yi yake kai wurin gawa abba shi ha To madalla sai kuma zuwa can da rana ku ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen sallah kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice 'yan sanda a Faransa sun tarwatsa wata makarkashi ya kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris kwanaki biyu bayan da suka gabata inda suka kame wani matashi mai shekaru goma sha biyar da ake zarginsa da shirya harin ta'addanci. Kame yaran da aka yi ranar Asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da 'yan sanda suka ce sun kame wasu 'yan mata da ke ƙoƙarin kai hari a jami'ar Notre Dame da wasu gurare. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai dai nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi filin da ke gabatar da shawarwarin masana kan hanyoyin kasuwanci da kuma tattalin arziki ga baki ɗaya ƙarshen shirin kenan sai zuwa anjima idan Allah Ubangiji ya nuna mana.